Abin ya yi matuƙar ban mamaki. Ban yi zaton har yanzu akwai mutane masu irin wannan alkhairin ba. To, alhamdulillah. Yanzu ɗan liman, kai ne wannan katafaren wannan ƙaton gida. Naka ne. Lalle ɗan liman an yi maganar addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Gaskiya ne ba. ai kwanan da na yaya tsugunne a tsaye kai a kwance na ina ina ina ina gingida ina farkawa akan addu'a nake to ubangiji ya karba addu'a mu ga Allah ai maje roƙon ba ni gaskiya baba ai Allah ya mm. saka da alheri Allah ba Allah ba abin da zamu ce masa sai dai Allah ya mayar masa da alheri yanzu wannan mm. wannan gogala ne ne ko lalle ne a ina fa babu wannan ai rani yan fulawoyi ne dai na zamani da ake kawata gida da su. Samu ina muka ga wannan ina muka muka wannan wannan. Ga ga ga wannan abubuwa. Ai dan limon. Ma bayani. Na'am. Kasancewar wannan yarinya tana mutukar tana da mutukar mushimmanci a kai a garin ma gaba daya ba kai kaɗai ba. Saboda me? Saboda kar ka manta fa ka duba ka tafarin gidan nan Alhaji fa ainihin tsohon gidan da ike ne fa itashi kaco kan ya danka maka hmm? ai baba insha Allah wanda ya maka wannan in dai da mutunci ai dole ka rike masa ya da ke. to alhamdulillah insha Allah za a kuma sannan abun ma da yaddi ban gaya maka ba ni ɗin ma fa ba fa haka iban mu ba Saudiyan nan ta bana ya ce kafarsa kafata har nake gaya masa cewa alhaji yanzu mu da muka saba hawa a kori kura an zamu tafi rani yau kuma ni ne a saman jirgi kuma ni yanzu damuwa ta ɗaya ma saboda kaga yanzu ba a baka wannan gida ga mata yadda za ka riƙe ta ba wata sana'a ba in ba ɗan koyarwa nan da nake a islamiyya ba abubuwan za su ɗanyi nan ai so nake ka huta tukunni damu akwai labari shi kansa alhajin maganar sana'ar ka eh. akwai wasu fara shaguna da ya buɗe mun yi magana da shi kai ne za ka zama manaja ake cewa ko saboda kai din mafuka na san makarantar da kai manaja ake cewa ko to kai ne manaja da biyu shi manaja kware kuwa shi wancan manaja in baya nan to aya haka din ma ba fa ba fa wannan dama ni shine zillin na ana nan ana nan an da rabo sai ka ga sai ka ana shi ma aka sa shi a gaba sai ka zama kai ne manajan kai ne na ɗaya shi kuma ya koma shi ne na biyu zan nema Allah sanya alheri Allah sanya alheri to to to ai za su kulle ko na ga akwai masu kula da eh, to ma Allah ainihin wato malama laila <clears throat> ala ayya halin na su ne magana ta fahimta a irin wannan rana mai tarin albarka wato yau malfarshi rana ta farin ciki ya kamata a fara nuna godiya ga mahalicci bisa wannan ni'ima bi ma'ana mu alwala nuna na filfili mu wa Allah kai kai kai kai dakata dan liman kaje ko na ibi kake sallah kaje kai sallah kai kadai mana dole sai ka yi sallah da ni subhanallah ba a sallah ne ana yin sallah amma dole ne sai na yi sallah da kai ai sallah Allah nake wa ba baiwar Allah eh ai ni baiwar Allah ce ba ba baiwar wani ba kuma sallah ina yi amma ubangiji nake wa barka ji in gaya maka kaga wannan zaman da muka yi da ni da kai to har yau ta kunu ba za mu sake zama irin haka ni da kai ba. Limaza? Eh, dalilin shi saboda ni ba kwaɗayayya ba ce. Ba zan kuma iya rayuwa da kwaɗayayyi ba. Kaga wannan ɗakin da kake ganin shi? Na'am. Kar ka sake ga kafarka a cikin wannan ɗakin. Akwai ɗakuna a ƙasa. Ka sani. Ka je ka zaɓi duk wanda kake so a ciki bai dame ni ba. Amma dai wannan ka sani cewa nawa ne, nawa ne. dan billahi lazi na ganka a cikin wannan ɗakin sai na farɗe ka daga sama har ƙasa eh, eh. ala ay halin ina ganin bari in ɗauko alƙur'ani ina ganin buƙatar ruƙuya kai wa kanka ru'iya dan ni na wasu na zama daram ba ruki yadda za ka yi mini bari aljanin na wasu tashi muka ɗan banzan duka Hukumin layi manzalika. sai abin da na za su tashi wallahi sai na maka ɗan banzan zuwa a gida Allah واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك Laila, hakuri zaki. Kin ga dai na iya kokarina, in ga na hana wannan abu, amma Alhaji ya kifur sanda aka yi wannan aure. ai umma ba ko bai ai ki wani damu karki daga hankalinki kawai ki kwantar da hankalinki ba dai an riga an yi ba ai zance ya riga da ya kare ai umma ai ran da na shigo cikin gidan nan tana na shaka masa ba ni ba shi babu wata magana da zai iya gaya min ta tsakanin miji da mata yi na yi bari na bari babu wannan maganar a tsakaninmu duk abin da nake so shi zan yi saboda ai dama ya san abin da ya aure wa kanshi abinda kuma kai aishi shi zaka girba to kin ga yanzu idan ina nan falon to yana wancan falon idan ina wancan ɗakin to iya wancan ɗakin tun na shigo gidan da bamu taɓa haɗawa waje da shi ba ba ni ba shi kin ga lokacin da ina gida uwa ba dadi yana ci da ni karki fita ba karki zauna a nan karki je kaza karki ci kaza karki sha kaza to ai ni yanzu dama ce ta same ni ai freedom ya zo mini ai yanzu sai abin da na ga dama sai abin da nake so shi nake yi kin ga yanzu dai ba zai ce da ni kan na fita ba kuma zai ce da ni zauna a nan ba kin gani an ci gaba ya same ni ai a albishirin ki goro ina saitin wukaken da kika sa kawo su daga China wanda kika yi odan nan ai ina wannan kafceciyar nan da ciki mai kama da adda ai na ware ta waje ɗaya jira nake in ji wani kikit ko in ji dai wata alama zan shafte shi da ita A'a Lela, kar ki yi haka, ki dai gasa masa aya a hannu, ya gane shayin ruwa ne. Amma ni daga nan gida zaki. Ashe su man an zo. Ajiya. Ce da mun kin ga kina ciki? Eh ina nan. To sani na wuni. Ina gajiya. Madalla. Ai na ji daɗin samun ki a gidan nan Hajiya. Saboda wata magana ce take tafa da ni kuma tunda na tadda ke ko Allah zai taimako da ka ni haike mu jawo wa Laila kunne ko Allah zai daidaita lamarin. wanda nake jina ta cewa jan kunne jan kunne ina ɗauka tsinke mun kunnen zai dakata malam na zata maulan ne ya taso akan alaji ya dawo kan yar nasa ai dama wanda ya hau motan kwaɗayi dole ta sauka a tashar wulakanci gashi ma muna gani ina tabbatar maka da cewa daga kai har ɗan liman din babu ku babu zaman lafiya To. Yi haƙuri baba, don na ji abin da suke faɗa. Ajiya ke haƙuri. A da ina kallon ki a matsayin uwa domin kina da kima da mutunci a idona. Amma daga baya sai na fahimci cewa harkar ba mutunci gashi kuna gaya wa mahaifina baƙaƙen maganganu da cin mutunci. Wanda kuma ni ina ganin a cikin al'amarin nan, ai alfarma ne domin tun a da yarinyar nan da nuna ce ina son ta baba ai na zata kai musu bayani tirsasa a akai aka nemi alfarma ta ban san haka take ba aka lullube da Allah da Allah dakata dakata maganganun ka kona ni suke kona ni suke yi kamar ya kaga ba maka akai kamar yaya taka maka akai ka ce alfarma akai maka ka ce taka maka akai ban fahimta ba to ni da na rufe ido ban ga kyan makanta ba da ka bude kuma sai ka game sai na ga shirme duk macen da ba za ta iya da'a da biyayya a gidan mijinta ba ta kyautata masa mai amfaninta ni ba ba gaskiya haƙuri na fi kin ji wata magana kin ji an tashi magana ka ji wata magana kin ji wata magana wai ya tashi ya kallaga wa kaddara ƙarya kuma ya mata shari wai kaddara ce kaddara ko kuma kwaɗayi da san abin duniya irin naku ni ki na yi musu ni kaɗai na ishe su ai da bai tashi sun tafi ba wallahi tallahi daga liman din har na'ibin ne sai in hada wankin, su ta ta sai dama maula ne ya kawo su ai ka irin ta sun gani wallahi sai in hada da liman da da na'ibin wallahi tallahi duk in wannan wallahi duk laifin alaji ni ban ga laifin su ba laifin alaji shi dan ma gwara dan ma dan gidan shi dan shin arziki da mu, amma uwa Laila ah, ki haƙuri gaskiya ce dole sai na faɗa miki tunda Allah ya sallada jagorancinki a wuyana karki manta a yanzu ni ne mijinki wanda ni zan baki na umarni na yi da bari ko da a ce a baya kina da wani ƙuri ko da makamanki ya kamata a yanzu a ce duk zub da makamai kin yi biyayyar aure kin nemi aljannarki domin baki da wata hanya da za ki gama lafiya ki haɗu da Allah lafiya ki samu aljanna da ta wuce ki bi umarni na a matsayina na miji <laughs> daga da Allah ɗan liman kake ko ɗan na'ibi kake kai yanzu har kana da gaskiya mai gaskiya kai har kana tunanin kai cewa kana da gaskiya ai da kana da gaskiya ɗan liman ai da baka zaɓi abin da ka zaɓa ba ai mai gaskiya baya haɗa san zuciyarsa da san kansa kai me baka haɗa ba komai ka haɗa ɗan liman karki wasa da hankali ba ni da ke muka yi wannan al'amarin ba akwai wakilai wanda su suka shige gaba aka tabbatar kuma shari'a ta amince ke mata ta ce ina guje miki kar ki kai kanki ga fushin mahalicci tun da ka so kanka kuma ka so zuciyarka wallahi babu abin da ba za ka gani ba na yadda amma kin san da cewa alfarma ta aka nema an aure ki ni ni kai wa alfarma he ai barkatin ka ba wata alfarma da kai min dan liman idan baka manta ba mu ne muka yi muku alfarma tsohon ka nan yake zuwa gurin babana ina ɗora wani a bashi kaza babu na kosai babu na koko babu kaza babu kaza ai saboda kuwa ta ya ku ji daɗi shi yasa aka aure ni ai mu muka yi muku alfarma wacce alfarma kuke da ita wacce za ku yi mana bayan cin ku da shan ku mu muke ai na san komai to ya isa haka kar cin mutuncin naki ya zarmi tunda ta nan kika biyu ina so ki sani ni ma ina da hanyar da zan biyo Cikin, na ji kaddara ma da abin da kika faɗa din haka ne to ina so ki sani lalacewar ta ba ta kai wai har in durƙusa ko in zo in nemi alfarmar ki wai lalacewa ta nawa ɗan liman ai tun daga tun daga ran da ka bari aka ɗaura mana aure da kai ai lalacewa ka ta yawa ai ka jinga gaya maka ɗan liman idan faɗuwa za kai kana birgima kana koke-koke kana turjiya kana wayyo Allah duk irin abin da zaka yi kadda ka taba tunanin cewa zaka iya samun kaina don wallahi a banza gwara ma ka daina wannan gwaje-gwajen iskan da kake yi dan liman bari ka gaya maka wallahi tallahi duk ran da na ganka a bedroom dina dan liman wallahi tallahi dan liman duk ran da na ganka a bedroom dina wallahi tallahi sai na maka kisan gilla dan liman don a ranar sai na zama ka idan ban kashe idan na kashe ka a ranar me ba audar abin ne ka a cikin daren an kuma ba abin ne ka a cikin daren ba za ka yi kwanan ke su ina so ki sani ni ma akwai ta hanyar da zan biyo zan yi maganin ki kuma awai tsaya kai tuntuni baka san ka lalace ba sai yau zan nuna miki iko na ce tuntuni baka san ka lalace ba sai yau cewa ta nawa an kwaso jiki ana cin doya da kwai da da da da shayi da madara haɗin kauri ka dinga mun magana cewa lalacewa ka wajen ai da kai da shi duk lalacewa ta muku yawa Um, lafiya lau ya gida alhamdulillah dama abin da ya sa na roƙi alfarmar ka na ce ka daure ka bullo gidan eh. saboda yan abubuwan da suke faruwa abin ya fara wuce gona da iri to wallahi ni dai in takaice maka tun da aka yi auren nan na kasa samun nutsuwa a cikin gidan nan tashin hankalin yau daban na gobe daban shi kuma baba in ya masa bayani kullum ta yake in yi haƙuri kuma haƙurin nan ni cutar da ni ake yarinyar nan abubuwa na rashin ɗa'a ta aibata ni ta aibata na ta ce ai kwaɗayi ne ya kawo mu neman abin duniya kuma ni naga alfarma ta aka nema yanzu haka kullum in ta zauna ba ta da aiki a gidan nan sai shaye-shaye ita ce kayan maye sannan in ta tashi fita al'amuranta gaba gadi sai dai in zo in tarar bata nan yanzu zuwa ne na tarar ta kulla ɗakin ta bi ƙawayenta sun tafi iyawace yawacen su na banza wani lokacin da ƙawayen za a zo a tsakiyar falo su baje abubuwa na rashin da'a in ne magana ci mutunci na shi kuma baba in na faɗa masa kullum sai dai ya ce in yi haƙuri in yi haƙuri yanzu haka wajen kwana na daban wajen kwanan ta daban to ca te birrin da na kuskura na doshi inda take a ranar za a yi jana'iza ta ko aure a haka akwai damuwa kullum cikin zillimi yanzu ne na gane inda gizon yake saƙa wato duk yadda aka yi caka maka aka yi eh caka ma aka yi wato uban shi ya san ya riga ya san cewar yarinyar ta ta ruguje wallahi ba abin da ba a cewa komai ni kadai na san halin da nake ciki shine aka yi lambu-lambu aka caka wa ɗan liman ka ɗan liman na tausaya maka amma shi laifin na na tsohon naka ne ai tsohon ka mayan kuɗi ne a ka yi haƙuri dai duk da ubanka ne eh ai tsohon ka mayan kuɗi ne ai mutukar muka je ta ƙara shi ke ƙoƙarin ya fara eh, cafe izin farko ai daman shi akan kuɗi duk muna yawon yawon almajiranci ai ba sauƙi ba ne shi kai ashe ana cewa ɗan liman ya yi aure ashe sasari aka sa ma wannan aure da shi da babu duk ɗaya gara babu ma hankali na ya kwanta amma yanzu dai da aure amma kuma cikin tashin hankali subhanallah sai yarinya shaye-shaye take abin da take ma ya wuce haka kawai dai wani abin ba sai an faɗa ba to shike babu da ai zan nemi ganin sa zan je makarantar gobe gobe zan je makarantar in same shi eh zan same shi ta inda na shiga ba ta nage fita ba to ai magana wannan abu za a fasa ne amma shi uban nata ya san ya san ya san daman gwari ce ko shi ma ya san halin ka shi ma baban ya san kai shi ne aka binna maka aka binna maka sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu ko mu shiga ciki ko ruwa ka maganar da ba ta nan hmm. abinci ma ba ma yi take ba sai dai ina fita kasuwa na can kai ma ku a tebur ko mu je abin da ya sa na ce mu dawo daga magana ce ɗan liman ya je ya same ni to muka tattauna sai da baya na gane cewa ashe ni da fata kai to ai ni ka fito ka buɗe mun kana cewa rufa ka ne kamar ya rufa ka ne ni yadda muke da kai liman a ce yanzu shikenan a je a rubuta yaro a je a shigar da shi aure ashe yaro yana cikin wahala wace irin wahala kuma ah, nan aka gaya min cewa yarinyar ashe yarinyar gidan gidan alaji ashe bugaggiya ce bugaggiya ita mata ta ita ce bugaggiya ka fa kowa sani raina mun hankali za ka yi to ashe yarinya shaye shaye take yi ba abin da take an ce ko mota ba ta kai ta zama a giya ba ita lelan ita din fa shikenan aka je aka ɗibga masa aka ɗibga masa kai aka bi ka da yan canji to yaro yana cikin wani hali kuma billahi lazi ta baru ya zo ya gaya min ina kake wannan fa lamari yaro ɗan liman ni na san ci gaba isamu ba baya ba wannan abubuwa da kuke ta faman muɗi da kai, in za ku yi fatan alkhairi kawai ku yi fatan alkhairi domin dama Allah iba ɗan liman da kani har shi muka samu kuma babu wani babu wanda zai mana wani bukulu ko bakin ciki akan wannan al'amari Hmm? Yanzu yaron nan ɗan liman in zai shiga sai ya ban dubu. Idan ya tashi fitowa sai ya ban dubu. Shi kansa alhajin da abin da yake haɗa ba ta fice dubu biyu dubu ɗaya ɗari biyar yanzu an ta kama har dubu biyar ɗauka yake yake ban sama da dubu biyar wannan ba alkali ba ne? Hmm? liman a liman hmm? liman magana ta gaskiya fa ba kyau kyauta yaran nan ba yaro ya gaya min halin da yake ciki ba shi ba bacci saboda yana tsoron yarinya kar ta mama wuka kiri-kiri zauna ake a gidan nan amma yarinya tari in ta yi ɗan liman sai ya firgita saboda koyaushe a cikin madiri take kuma ta yi rantsuwa za ta kashe ɗan liman amma kai saboda za ka samu abin duniya ba abin da ya ruwanka yaro yana ta ƙarewa eh, kamar abin nan eh, kaskon mayu amma kai babu ruwanka tunda za ka karɓi dubu za ka karɓi dubu biyar can Shi kenan ka sai da ɗan liman faɗi shi da lela ƙalau suke zaune domin ɗan liman a yanzu magana nake muka alhaji ya buɗe masa katafaren shago kai idan ma manajan baya nan ɗan liman shi ne mamadin manaja duk wannan ba alkhairi ba ne to magana ta gaskiya dama na kira ka ne saboda kanna ne ma ta cikin ɗalibai hmm, na ce zuma zuma dawo nan amma ni ban ji daɗi ba kuma dan kar in zamanto cikin masu kashe aure ne yawwa za a eh ban ji daɗi ba za mu ci gaba da wannan ɗin ɗan liman har Allah ya raba amma wannan ai cutawa ce ai shi ba a duniya ba haƙuri amma abubuwan da take masa ba dole she dole yi haƙuri tun da can ina ina an bata masa da can zai sha daɗi liman na'am zan tafi to eh zan tafi za koma makaranta da ma da dan can ba na bukata ba na bukata a dan liman shi kuma Allah ya kire zan tafi ka zo ka karɓi nan mashin tun da ɗan nisa tsakanin ka da bakin titin haka kawai jama'a dama ta zo ta same ka ba za a zo a taya ka munna ba sai dai a zo a taya mutu da kai a gari to duk ɓacin ran duk ɓacin ran da za ta saka shi ya kai ɓacin ran talauci ne da can muna cikin kakalakayi yanzu ya samu dama haba Laila, na zo ne domin in baki saƙo na ƙarshe, wanda kuma shi ne ganina da ke na ƙarshe, insha Allah. Kamar yadda kike tunanin, na zane miki da dangaren bakin tudu ko in ce na hana ki rawar gaban hantsi. Ni ma haka kika zame min ƙarfin ƙafa. Don haka ina ganin lokaci yayi da zan yaki ce ki in sama wa rayuwata salama. ga saƙo ki faɗa wa iyayenki har ma iyayen nawa daga rana irin ta yau ba za su ƙara gani na a garin nan ba zan tafi kudu in nemi abin da zai rufa wa kaina asiri idan ki dukiyar mahaifinki ko wannan ƙyale na duniya su suka sa na aure ki to wannan ya gushe da garin ki ba su ne a gabana ba ina da zuciyar da zan gina wa kaina rayuwa mai aminci don haka idan kin gaji da zama kya je ki sanar da su su yi miki gaiba kin ga tafiyar ta <laughs> daga can kai can daga can din ma ka kuma yin can Allah sarki rayuwa wanda kaddara ta rayuwa ina kika taba ganin baki da fari an zauna a inuwa ɗaya ai har ka ba da tausayi saboda baka ga yanda ne yanayin yanda mutu ɗinka ya canja gaba ɗaya ba idan ka ya kaɗa ya jaja ruwa ya sani ma ko cikin ɗaki ka ce gama kuka ka zo kana zayyana min da na sanin ka ai daɗi na da kai akwai faɗar gaskiya kamar yadda ka ce kai an haɗa fari da baki a guri ɗaya to ai da ni da kai sai dai in mu tashi ko a fararen ko a baƙaƙen ki sa a ranki akwai lokacin da zaki gane kuskuren ki Allah ba Ina iya da kasar sa'ilin ba da son akwai kan gaskiya kamar za ka kalli idan ka ya kaɗa ya ja Allah, bawan Allah, bawan Allah.